Wata ƙungiya mai zaman kanta mai suna Women in Politics a Turanci ita ta shigar da ƙara inda ta buƙaci a aiwatar da kashi 35 cikin 100 na naɗin mata a mukaman gwamnati. Mai shari'a Donatus Okoronko wanda ya yanke hukuncin ba mata kashi 35 cikin 100 ya ce mata sun daɗe suna fama da wariya a fannin mukaman gwamnati a Najeriya. Saboda haka yana ganin lokaci ya yi, da za a saurare su a cika musu burinsu. Ministar kula da harkokin mata Dan Paulin Talen ta ce gwamnati tana ƙoƙarin ganin majalisar ƙasa ta amince da wannan matakin kafin zaben shekara mai zuwa. Shugaban ƙasa ina goyon bayan yayin yi respecting court verdict. kuma zai iya kashin sa ya ba da goyon baya kowane lokaci wa mata mun je national assembly muna bin su kuma za mu ci gaba da yi sai an tabbatar an samu biyan bukata a lokacin da yake jawabi a game da hana mata taka rawa a fagen siyasa da kuma hana su izinin rike mukaman gwamnati alhaji atiku walin kalgo ya yi tsokaci dokoki ne na ƙasa da ake tsarawa tsarawan nan da ake kowane ɗan najeriya tsarin mulkin najeriya ya ba shi dama shi taka rawar da zai taka a cikin wannan ƙasa ba musulmi adda ita ba ba kirista adda ita ba ba pagan adda ita ba ƙasa ce ta Allah ya haɗa musulmi da kiristoci da pagan ce a zama wuri guda don kowa na da haƙe a wannan gabar har shi ne yanzu mun wayi gari ana cewa ai ba za a bar mata a ba su takara ko a ba su wannan in an hana mata takara an hana su ko su yi siyasa ko wani abu ai duk siyasa ƙasa gaba babu wadda aka yi ta akan tsarin musulunci don babu inda addini ya ce ka ba da kuɗi a zaɓe ka. Shi ma Pastor James Movell Wuye ya ce babu inda addinin Kirista ya hana mata shiga siyasa ko samun ci gaba a mukamin gwamnati, inda ya bayani cewa littafi mai tsarki bible ya ba mu wannan zarafi na ba mata hakukansu to ina ba da goyon baya cewa a ba kowa gwargwadon huruminsa a ba kowa gwargwadon nashi yanki da inda allah ya sa shi sannan a samu a tafi tare kamar da kuke faɗa addinin ku na musulunci kun ce idan an horar da mace an horar da duniya in an horar da namiji ko an ilmantar da mutum ɗaya tak ne to idan an haɗa da karfe da wuka aka haɗa mace da namiji suka tafi tare to lallai za a samu ci gaba don haka ina ba da goyon baya a ba mata hakukunan su da abin da ke nasu domin ci gaban ƙasa. Abin jira a gani shine yadda gwamnatin tarayya za ta aiwatar da wannan hukunci domin a shekarar 1995 ne Najeriya ta rattaba hannu a yarjejeniyar ba mata kashi 30 35 cikin 100 na mukamai a taron da suka yi a kasar Beijing ta China, amma har ya zuwa yanzu mata ba su taɓa samun wannan kason a Najeriya ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.